fondation irondel niger sashen hausa studio kalangu ke magana gunguma tani ke dauke da ragama shirin gakanin labarin daliban jami'ar andre salifu ta zandar sun tada jijiyoyin wuya a yau da sahe inda suka mamaye tituna domin samun kyakkyawan yanayin rayuwa da kuma gudanar da ɗaukar karatu za ku ji furucin babban sakataren yonews a cikin shirin Fiye da 'yan Nijar dubu ɗari mazamna ƙasashen waje za a rubuta kan rajistan zaben cika jeri na 2023 za ku ji bayanin harabar jakadancin Nijar a Dakar. A shafin rahoton musamman za mu saurari rahoto bisa ga shigar halartar mata ga kulawar ƙananan hukumomi a sayi jihar Tilaberi. masu sauraro barkamu da yau litinin 17 ga watan oktoba 2022 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Ɗaliban jami'ar Andre Salifu ta zandar a yau da sahe sun fito bisa tituna, bisa kira ga kwamitin zartarwa da ya musu. Sun ce wato karon da za su yi na gagarumin sun yi karo da wani gagarumin shingen jami'an tsaro ɗaliban na tilasawa ne na a biya su bukatun da suka tambaya kamar gyaran hanyar zuwa jami'ar tasu ismail mamman rabiu babban sakatarin kungiyar news ya ma wakilinmu ali kaita bayani akai. Mun isar da kashedi na kwana goma sannan mun yi wani yajin aiki na kwana guda da kwana biyu a shere. Daga cikin bukatunmu na farko akwai wannan hanya da ke zuwa jami'a. Shekara hudu kenan muke kokowa domin a gyara wannan hanya. A yau an samu kuɗin gyaranta amma abin bakin ciki bayan watanni uku na kaddamar da aikin har yanzu babu wani abun a zuwa gani. Akwai kuma batun abokanmu na tsangayar jami'ar kimiyya da fasaha da aka kyale su tare da fiye da wata goma na arias jami'ar mu a yau ba ta da katanga babu azuzuwa wannan shekara muna jiran dalibai fiye da dubu hudu da za su zo a nan jami'ar andresa salifu ta zandar a yau da safe mun ɗauki niyyar ɗaga murya domin gudanar da matakin azashin gaye kuma wannan su mataɓi ne zanga-zanga yanzu ne aka fara Biron ƙungiyar masu neman aiki na kwamin ɗin karkarar Timiya jihar Agades makon da ya shuɗe ta wallafa wata sanarwa mai alaƙa da batun ɗaukar ma'aikata da kamfanin Global Atomic ke yi. shugaban kungiyar malik ismail yawa musa maman bayani a kai maman ada dauke da fasara muna allah wadda da babban murya da tsarin daukar ma'aikata da wasu kungiyoyi da kamfanoni suke yi cikin yankin muna fatan jin daɗin al'umma domin ɗorewar yanayin zaman lafiya muna buƙatar cikin tafiyar tsarin baiwa yankuna cin gashin kansu wani daidaito shari'a ta gari adalci da ba da sa'a ga kowa cikin tsarin ɗaukar ma'aikata mun gani cikin mamaki da bacin rai batun daukar ma'aikata na kamfanin global atomic wanda a cikin shi sharuɗan son kai da ke hana matasa masu diploma da ba samu sa'ar yin aiki ba amma suke da kwarewa akwai kwarewa ga matasan nijar kuma muna buƙatar a baiwa waɗannan matasa matsayi da saka su cikin 'yancin su muna buƙatar wani madaidaicin kaso na kashi hamsin cikin ɗari ba tare da wani sharaɗi ba haka kuma muna buƙatar a saka kamfanonin ƙasa cikin bada kwangila Matan ƙauye na ƙasar Nijar a jiya Lahadi suka sallace ranar ƙasa da ƙasa a hukumce an gudanar da shagulgula ne a Gangel da ke cikin shiya ta biyar a nan Yame ma'udin shine baiwa matan karkara cin gishin kansu mabudin niger ba yunwa ba talauci wato madam ramat rakiyatu kadri bala ta ma'aikatar gaban mata ta shirya ta biyar tama muktar hamadu cikon bayani hawa usman dauke da fassara mun ga an samu sauyi a game da tahiyar da rayuwar matan karkara idan aka duba rayuwarsu a can baya da kuma yanzu da ba su da wata mahuta sai aikin gida da aikin gona yau an waye gari wayar da kan da ake musu ya sa kanun sun waye suna cin gishin kansu ta hanyar wasu ƙananan sana'o'i kamar su sarrafe-sarrafen kayan gona da noman rani da ɗimke-ɗimke da matan ƙauyen kangai ke yi wajen baje kolin ma suna kawo su tumati ɗanyen wake da albasa da sauran kayayyaki wanda matan ke sarrafawa asusun ba da tallafi na harabar jakadancin kasar faransa domin girka furoje na fa'ida ga kungiyoyin farar hula daga mayar masu ruwa tsaki a yau da sahe ya gabatar da ayyukansa nan yamme na shekara biyu da suka shuɗe a nan cibiyar al'adu ta faransa kowace fifita ke ga wannan furojen me yake buƙatar tunkara amadin valtine mai kulawa da sararin 'yan farar fula ta yamme ta baiwa Rafika a tayar amsa Samira Rafi dauke da fassara. Proje Fiska kudin tallafi ne na ofishin jakadancin Faransa da ke goyon bayan sabbin ayyukan haɗin gwiwar ƙungiyoyin farar hula wanda suka jawo wannan tallafin mata ne kuma taken waɗannan shekarun biyu shine inganta haƙƙi da ƙarfafa tattalin arziki. Bayan tankaɗe da gaigaye a waje na nan filin farar hula ina tallafawa wajen shirya takardu kafin a aika su a ofishin jakadancin Faransa. Bayan ayyukan sun samu karbuwa projet Fiska na kirkiro ba da horo iri-iri ta fannin gudanar da ayyuka. Bisa haka masu kawo tallafin suna tare da waɗanda ake ba horo kuma suna tare da ni da ofishin jakadancin don ƙoƙarin ƙara ma kansu ƙarfi don koda tallafin fiska ya ƙare su samu damar tambayar tallafi cikin kwarewa Tallafin fiska matakin farko ne don samun tallafi a wani waje. A naci bangare Firaminista umudu Muhammadu a ranar Juma'a ya girka kwamitin musamman mai kulawa da sake nazarta ƙudirin ƙyarƙyara kwamitin ƙasa na tattaunawa ga batun siyasa da kuma kundin sharuɗan gudanar da aiki yahaya garba babban sakataren dindindin na cndp ya karawa alamin washar cikon bayani yana daga cikin kudirin taronmu na ƙarshe na cndp da ya gudana 2022 da ya umarci takardun cndp ya dace a sake bitar su saboda a shekara 2019 an an kafa wani kwamiti wanda aka ɗaura ma nauyin bitar takardun da kuma dokokin tafiyar ƙungiyar. Sai dai kafin karshen aikin waɗansu gungu sun dakatar da zuwa. Gungu biyu ne suka ci gaba da halatta na bitar waɗannan takardu. A yau mun gode Allah an sake yin wannan zama da ya ƙumshi duka ɓangarorin. Kenan dama ce na yin bita ga waɗannan takardu. Amfanin abin ƙwararru ne za su bincike takardun da kowa zai amince da su a samu fage da za a yi aiki a cikin cikin adalci domin amfanin ƙasa da kuma amfanin CNDP. Dangance da tsarin shirye-shiryen zaɓuɓɓukan cika jeri a ƙasar Nijar na shekara 2023 domin cika kujerun 'yan majalisa masu wakiltar mazamna ƙasa waje gibi na jerin 'yan majalisa 171 da majalisa ta ƙumsa ƙungiyar ƙasa mai zaman kanta da ke kula da shirya da zaɓe ta saka aikin rubuta sunayen 'yan nijar mazamna ƙasashen wajen ranar asabar 15 ga watan oktoba aka soma wannan shirin a cikin ƙasa goma sha biyar da suka ƙumshi 'yan asalin nijar dubu ɗari rahilatu sumana ta aiko mana bayanin asako maman wato wanda yake a dakar shine ke da 'yan Nijar kusan inda ke da 'yan Nijar kusan dubu ishirin ga fasar kalamun nasa. Mun kaddamar da rajistan zaɓe mun fara ne da ambasada na Nijar da ke Senegal sai kuma waɗanda suke kewaye da shi. Kuma yana tafiya daidai kun ga dai yanda cinkoson jama'a suke zowa su yi wannan rajista kuma nan gaba za su yi zaɓe. A ɓangaren Senegal muna da cibiyoyi tara na yin rajista. Cibiya hudu a cikin babban ƙwaryar birnin Dakar ofishin jakadancin Pikin Benin da Ripik da kuma Medina. Sai kuma a cikin sassan kasar akwai Chiyas, Kaulak, Salu, Tambakanda da kuma Gashawak. Eh, A ranar Asabar aka kammala baiwa 'yan jarida horo a birnin Doso bisa tattaunawa ga batutuwan shari'a kamar kan zarurukan hukunta manyan laifuffuka a Nijar da kuma yanda suke zartar da aikinsu daga jihohi hudu na ƙasar Nijar malartan taron suka fito horon da CNDP da abokar hudata suka shirya. Bari mu saurari abin da suka faɗa wa Hawa Usman. Gaskiya mun gamsu tunda akwai abubuwa dama a fannin shari'a da bamu fahimta ba wasu ban ma san ma'anar su ba. Misali kotun da ke hukunta manyan laifuffuka yadda take ta yadda ayyukanta da kuma nauyin da ya rataye kanta. Zan iya cewa wannan horo ya zo daidai ganin cewa gwamnati ta kawo sauye-sauye da dama a bangaren shari'ar ta hanyar ma'aikatar shari'a horar da 'yan jarida abu ne mai kyau domin zai ba su damar fahimtar kalubale ganar da hakan ga 'yan ƙasa. Wannan horon a gare ni yana da matukar mahimmanci saboda zancen doka da hanyoyin samun mafita da zauren laifi da aka buɗe a kwanan nan sun bani damar fahimtar hukumce-hukumce yadda suke aiki da ikon zauren masu laifi. Ƙungiyar wakilan ma'aikata a ƙasar Nijar ta ba da jini a cibiyar ƙasa mai kula da katifin jini CNTS a ranar Juma'a da ta shuɗe wani aiki na karɓar kiran da shugaban ƙasa ya yi na a ba da jini domin ceto rayuka albarkacin ranar ƙasa da ƙasa ga ba da jini da aka sallace sha biyu ga watan yuni Umaru Muhammadu ya wa Maman Ada karin bayani inda ya ce. Ayyuka ne ƙungiyar ta aza waɗanda za mu yi in Allah ya so. Me ayyukan da yawa muka ce ba da jini shine na horko saboda mi ba da jini cocon rai ne karin aiki mu duka gidan likita ne. Duk abun da ke da abu kwakin gidan likita sai dan ba wani labari da yara da manya da matasa suna rasa rai saboda rishin jini. Kenan mu zaka nan mu ba da jini mu ceci rai 'yan uwan namu wannan gurin mu ne na horko. Ayyukan da mun ka sa gaba suna da yawa kwarai. Wanga shine kamata ya zama na warko da waga kungiya tun da an kawata babban aikin da mun hara wanga ne ina hata yadda muke nan da sa hannu kowa ya samu na hannu saboda ayyukan ga gurin ga namu mu samu mu ciyo kanshi shugaban kasa ma ya kiraye mu ya ce duka dan nijar ya kamata ya bada jini saboda ceton rai kenan mu kungiya ta delege medical kenan dole ne mu mu yi shi saboda wa'ansu su gani su ma su zo su bi sahun mu Bari mu kammala da wasan motsa jiki dangance da tsarin zagaye na biyu na tankaɗe da rairayen Champions League Africa ta ƙwallon ƙafa AS nigelec ta ƙasar Niger, ta durƙusa wararab a karanta da ta yi da club ɗin ƙasar Morocco Raja As. ase ci ɗaya da banza a ranar asabar 15 ga watan oktoba a ƙasar morocco a karon zagayen farko takwas ga watan oktoba nan yame as nijelek ta sha kaye da ci biyu da banza kenan club ɗin ƙasar niger ya fita daga kwamɓalar biyu bayan ya sha kaye har sau biyu. Tsarin rarrabe-rarraben ƙananan hukumomi wani fasali ne da ke baiwa 'yan ƙasa damar na su sa hannunsu ga kulawar yankinsu a sai jihar tilabiri ko yaya al'amarin ya kasance ga amsa a cikin rahoton da Fati Amadu ta aiko mana. Tun lokacin tsarin rarrabe-rarraben ƙananan hukumomi a Nijar bisa zuwan demokaradiyya ya ba da damar rage cunkoson mulkin tsakiya da kuma kai su kusa da talakawa. 'Yan ƙasa suna zaben wakilansu domin gina makomar ƙananan hukumominsu a ɓangaren ƙaramar hukumar sai misali mata na halarta ga rayuwar ƙaramar hukumar a duk lokacin da aka buƙace su kamar yadda Alhaji Tahiru Alkali mataimakin magajin gari na farko na ƙaramar hukumar ya tabbatar. Matan karamar hukumar sayi ko cikin dare ne ko da rana muka kira su suna zuwa su karbi kira idan aka ce aikin lambu ne ko na noma suna tsayin daka a cikin karamar hukumar mu idan ana wani taro aka ce ana bukatar mata za ku ga su ne sahun gaba kwanan nan ma mun yi wani aiki na shara sun nuna suna da kishin garin idan kungiya ce ko proje ko ma menene wallahi muna godewa matan sayi A cikin karamar hukumar sai mata baya ga su na kyautata da kuma tabbatar da mulki na gari na yankin su suna halarta wajen ɗaukar matakan tayar da harkoki. Madan Safiyatu Abdullahi jagorar harkar mata ta yi bayani. Da komi nono ne. In da'ikar ce ke bukatar wani abu bai kai sai an gaya musu ba. Za ku ga matan kungiyoyi za su zo. In cikin gidaje ne bukatar take za su ce kowa ya kama ta gidansu don a yi wannan ko wannan. Kun ga yanzu muna lokacin zazzabin cizon sauro. Mata a a tsakaninsu kamar kungiyoyi da masu iya fitowa suna ba da gudunmuwarsu. Ma'aikatar magajin gari ba komi za ta iya yi ba ita ɗai. Ko cikin mashawarta a da mata biyu kaɗai ne yanzu kuma su biyar ne. Ko waɗannan kaɗai suka tsaya to alhamdulillahi. Kuma ko da yaushe in wani abu ya taso an ce mutum ishirin ake bukata to a cikinsu za ku samu mata goma sha biyar ne. Suna barin bukatunsu don su zo su samu wata karuwa ta hanyar wayar da kai da ake musu sun gane da ba a zama a sa ido. Mace ce za ta tsaya gari ya yi tsaf. mace ce kuma za ta tsaya gari ya yi dauɗa. In dai mata suka saka hannunsu babu wata albarka bayan wannan. Suna nan ga kokarin su gaskiya ta kowane fanni. Mata suna halarta ga rayuwar karamar hukumar sai kamar maza haka kuma suna kawo su ga ci gaban yankin su domin halartar kowa da haɗin kan al'umma. masu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a madadin isa lauli da ya daidaita muku shiri kuka ji mu daren da kam da kuma musa sun shine editan maraicen yau ni na ku dan badan dan arlit malam mamman ke muku sallama ga zainabu abu ta shigo ta gabatar muku labaru da harshen zabarmanci ai saurari lafiya.